الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهي حفلة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن كان إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد ذلك في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر ومنافق وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا خلقه فيه وأنه تكريم في تحقيق هذه المقامات الموتة بكلام مبسوط وليس هذا موضعه ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى نصوص وعموم فللخاصة خاصها وللعامة عامها مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناقلة عن النفس في طلب في طلب الفوز والخاص لا ينازل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور والعالم يشهد الأمور مفروضا منها فلا يطلب شيئا فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا فإن المتوكل يتوكل يتوكل على الله سبحانه في سلام قلبه ودينه وصدق إيمانه وزيادته وهذا أهم الأمور إليه ولهذا يلاقي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين كما في قوله فاعبده فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مسار وهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواقف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 kuma wannan ginin shi ya yi daidai da ashirin da tara ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako a cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'malin kalbiya qalbiyya wallafar jimin malamin nan shekul islam abu ahmad ibn abdul بن ibn abdul salam ibn السلام al-harrani الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana 728 kuma wannan shine majalisin mu na na nawa na sha daya a jerin gwanan majalisosin mu kuma wannan shine na na hamsin da biyar. idan ba a manta ba wannan littafi yana magana akan a'malul qulub ayyuka na zuciya wanda su ne asasin imani gaba daya babu mutumin da zai shiga aljanna sai zuciyarsa ta zan tana aiwatar da waɗannan ayyuka waɗanda su ne imani da Allah gaskatawa san Allah tawakkali wato dogaro ga ubangiji sannan fata da kyakkyawar kauna a wajen ubangiji sannan tsoro na koli ga Allah su shi ne bayan ya yi mana magana akan wasu ayyuka da suke da alaka da zuciya amma ba za su shiga cikin ayyukan da ake bukatar mumini da su ba a wancan satin karatunmu gaba ɗaya ya tattara a cikin bayanin abin da ya shafi alhuzun wato bakin ciki bakin ciki ko nuna damuwa a zuci wannan ba wani abu bane da ubangiji ya nemi bayansa da su nuna ballantana a takan musu akan kawai sun yi bakin ciki ibn taymiya ya yi mana bayanin wannan gabar a faɗaɗe bakin gwargwado kamar yadda muka yi sharhin ta a satin da ya gabata to shine ibn taymiya yake ci gaba da cewa wa amma al-mahabbatu lillahi wa tawakkulu alayhi wal ikhlasu lahu wa nahwu zalika fa hadhihi kulluha khairun mahab wa hiya hasanatun mahbuba fi haqqi kulli an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin yace to amma soyayya da Allah da dogaro ga Allah da tsantsanta addini ga Allah wato yi danshi ko bari danshi wa na'u zalika da abin da yake kama da wannan yake to duk waɗannan ayyuka waɗanda suke da alaƙa da zuciya alkhairi ne tsantsanta a baya ya gaya maka cewa alhuznu wato tsantsar bakin ciki ko nuna damuwa a zuciya ba zai zama abin da Allah zai rubuta wa mutum lada a kansa ba ko da ko ba a rubuta masa laifi a dalilin sa ba sai dai idan yana bakin ciki ne saboda wani abin da ya shafi musulmi ko wani abin da ya rage addini to a nan za a sakanka masa akan damuwarsa da addini ba wai dan kawai ya yi bakin ciki ba to amma wasu ayyukan waɗanda su ne yake so ya fito da su a nan ya yi bayanin su waɗanda suke da alaƙa da zuciya waɗannan ayyuka ne waɗanda suke khairun ma'ab wato tsantsar alheri samuwarsu a karan kansu alkhairi ba sai sun tamfaru da wani abu ba yake kamar soyayya ga Allah mutum ya zama yana son Allah so na koli so na ƙarshe ya kasance babu abin da zai fifita bisa soyayyar da yake wa ubangiji duk abin da Allah yake so to shi yake so abin da Allah baya so shi ma baya son shi yana son waɗanda Allah yake a so su kamar annabawa kamar manzanni da salihai yana kin waɗanda Allah ya ce a ƙi su kamar kafirai da makiya Allah waɗanda suke yaƙi da addini yana barin dukkan abin da Allah ya ce a bari ko da zuciyarsa tana son abu yana aikata abin da duk Allah ya ce a aikata ko da zuciyarsa ba ta son aikata abu to wannan alama ce cewa ya kai matuƙa ga imaninsa kuma wannan wajibi ne a same shi tattare da kowane musulmi idan musulmi ya zama na baya da wannan shi'uri a zuciyarsa to babu shakka akwai tuhuma cikin imaninsa kan Allah wani abu ne wanda yake tsantsar abinda ubangiji madaukakin sarki ya nemi bayansa a kansa ka duka soyayyar Allah ne ubangiji ya gina addini gaba daya dukkan addinan da annabawa suka zo da su manzannin Allah suka zo da su tun daga kan manzo na farko annabi nuh alaihi salam har zuwa kan manzo na ƙarshe wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun zo ne ga aso Allah madaukakin sarki bisa san Allah ne aka gina dukkan wani abin da aka gina na bautawa Allah san annabawa gaba daya ya samo asalin sa ne daga san Allah saboda Allah ya ce a so su shi yasa ake san su kuma duk abin da Allah ya ce a so shi to san shi ya zama ibada kana san wannan abin ne dan Allah ya ce a so shi ashe kaga san ubangiji shine asali kowane so da za ka yi ma wani abu to ya zama reshe ne daga san da kake yi wa Allah Ba haka ba za ka gabatar da san komai ba sama da san ubangiji to kaga wannan alkhairi ne tsantsa babu ta inda za babu ta yadda za a yi san Allah ya zama akwai wani abin da ba alkhairi tare da shi ba alkhairi ne tsantsa kuma yana da alaka da aiki na zuciya haka nan dogaro ga ubangiji tawakkal tawakkulu ala Allah ka dogara bisa da Allah da zamana gaba ɗaya zuciyarka ka ta ta'allaka ta da ubangiji ko da ka yi riko da asbabu sababbai da ubangiji ya sanya waɗanda su ne za a yi riko da su don a samu wani abin da ubangiji ya leka da wannan sababi to kada wannan riko da sababin naka ya sa ka manta cewa Allah shine muqaddirul asbab shi ya kaddara asbab wa muqaddirul musabbab shi kuma yake kaddara abinda wannan asbab din za a samu ta hanyar ba ka ko da abinci da za ka sa a gaba kana ci ka fahimci cewa ubangiji shi ne ya sanya wato biyan bukatar ka da kawar da yunwar ka a cikin wannan abinci din da ya ga dama sai ya zare wannan albarka da ke cikin abinci din ka yi ta ci ka yi ta ci ba ka koshi amma ubangiji sai ya zo ya halicci koshin a cikin abinci din ta yadda idan ka ci sai ka ji ka koshi haka nan abin da za ka sha ka ji ka kawar da kanka kishi ubangiji shi ya samar maka da abin da zaka sha din sannan kuma shi ya sa kawar da kishi a cikin wannan abu da ya ga dama sai ya hana ka abin da zaka sha din ka ci gaba da zama cikin kishi da ya ga dama sai ya zare koshi din daga cikin abin da kake sha din kai ta sha kai ta sha ba ka koshi ashe ko ci da sha da kake yi ya kamata ka halarto a zuciyarka cewa ubangiji shi ya so haka ka samu abincin kuma ka ci abincin ya biya muka bukatar kai kawo maka da yunwa ka samu abin sha din kuma wannan abin sha din har ila yau ya biya maka bukatar ka ya kawar maka da kishi ubangiji kishi yayi wannan yana da dama idan ma ka samu abincin ya sabbaba maka abin da zai raba ka da abincin ko dai ya sanya abincin wanda ba zai ciyo ba ko kuma ainihin gaba ɗaya ya yi shallin ƙudurar hanka gaba ɗaya ya hana ka motsawa hannun da za ka ɗaga ka sa a cikin abincin ubangiji yana iya sanya hanyar ya shanye ka kasa motsa shi ko bakin da za ka tauna abincin ubangiji yana iya burgude shi da zama ba za ka iya tauna abincin ba ubangiji yana iya aiko da wani miciji ko wani naman jiji wani abin tsoro ya razanar da kai ya firgitar da kai ya kore ka ya raba ka da abincin duk ubangiji yana iya yin wannan amma sai bai yi ba ya baka dama ya bar maka lafiyarka ya sanya maka nutsuwa a inda kake ka wannan abincin ka koshi ashe kenan samun ka da abinci ba zai hana ka halarto ubangiji cewa shi ne ya gore wannan ba shi kuma ne ya sanya goshi din a cikin wannan abinci din haka wannan shi ne tsantsar tawakkali wato zuciyar bawa kada ka ainihin yanke alaka ta da ubangijinta a kowane a kowane yanayi a kowane hali sannan ka ji cewa dukkan abin da kake nema ubangiji shi kaɗai ne zai iya baka ko da ya sanya sababinsa a hannun wani to ka ɗauka wannan wasu ce wasila ce kawai amma ubangiji yana iya baka ba ta hannun wannan din ba kama ya so ya baka ta hannun wannan din in ka tashi godiya ka fara gode wa Allah ka gode wa Allah sannan ka biyan ta da gode ma wannan da ubangiji ya sanya da ta a hannunka amma kada ka manta da ubangiji ya zamana ka gode ma wannan wasu da din wanda da ubangiji bai ga dama ba zai motsa shi ba ballantana har ya maka alkhairi ubangiji shi ya motsa shi kamar yadda alƙalami ba zai gudana a farar takarda ya rubuta abin nan rubutu ba sai idan hannu ya motsa shi sai mutum ya motsa shi da hannunsa don da za a ɗauki alƙalami a jefar da shi akan takarda ba zai iya gudanar da komai ba to ya kasance kana hango shi ne gudanarwar ba gudanar abin shi kaɗai ba to wannan shi ne tawakkali kuma wannan wajibi ne ga kowa da kowa tun daga kan manzanni da annabawa har zuwa kan mafi kankanta cikin musulmi haka wajibi ne ya kasance akwai tawakkuli a zuciyarsa kuma tawakkuli alkhairi ne tsantsa babu inda tawakkuli ya taba zama wato babu alkhairi a cikinsa ko ya gauraya da abin da yake alkhairi da wanda ba alkhairi ba inda aka ce akwai tawakkuli a zuciya to akwai alkhairi ne tsantsa haka nan al-ikhlas tsantsanta bauta ga ubangiji Sun ya bauta wa Allah ba tare da yayi kirka da shi ba ba tare da yayi bautar don wani ba ba tare da yayi dan ba masa ba ba tare da yana yi dan yana jin tsoro ba ba tare da yana yi dan yana son ya samu wani abun alfana na duniya ba a'a yana yi ne dan ubangiji ya ce yayi kuma ubangiji ya tanadi lada babuwa ba ga wanda yayi wannan bauta din kuma ya tanadi azaba mai tsanani ga wanda ya bar wannan bauta din zamana ta bauta wa Allah dan wannan ba ka hada Allah da komai cikin bautarka zuciyarka ba ka hararo kowa yayin da kake bauta mata sai shi shi kadai wannan shine ikhlasi kuma wajibi ne a same shi a zuciyar kowane musulmi kuma wannan alkhairi ne tsantsarsa ba yadda za a yi ikhlasi ya gaure da abin da ba alkhairi ba mala yace wa nahu zalika da ayyuka da suka yi kama da irin waɗannan fa hadhihi kulluha khairun ma'a malam yace dukkan waɗannan alkhairai ne an tsa wa hiya hasanatun mahbuba kuma aiki ne na lada wanda Allah yake so da manzansa fi haqqi kullin nabiyina a cikin haƙƙin dukkanin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da salihai wato duk irin matakin da mutum zai kai waɗannan ayyukan ba za su sare gaba da ba dole ne a same shi tattare da waɗannan ayyuka ɗin wanda zai ga cewa akwai wani mataki da mutum zai kai ya ga cewa ba sai ya dogara ga Allah ba babu shakka wannan ya kauce hanya ya saki layi ya saki turba ya bar koyarwar Allah da manzansa babu wani mataki da za ka kai ka ji cewa dogaro ga Allah bai zama wajibi a kanka ba shine malam yace wa man qala wanda yace inna hadhihi al-maqamati takunu lil 'amma دون الخاصة فقد غلط في ذلك wanda duk yake cewa waɗannan matakai matakai ne na gama garin mutane amma banda mutanen da suke na musamman su ba lallai ne su taka kowane mataki daga cikin waɗannan matakai ba kamar yadda suke faɗa dangane da tawakkali cewa ba lallai ne mutum ya kasance yana da tawakkali wannan wani mataki ne na gama garin mutane amma matakin mutanen da suke na musamman mutanen da suke yan ajin kalla to waɗannan ba lallai ne su nuna tawakkalin su ga ubangiji ba domin tawakkali shi ne roƙon Allah ya baka wani abu na duniya suka ce su kuma mutanen da suka kai wannan mataki na musamman ba sa roƙon komai a gurin Allah domin suna ganin an gama komai da komai komai an riga an gama yanke hukuncinsa don haka ba sa buƙatar a musanya wani abu to shi da ibnu tabiya yake musu raddi yake mayar musu da martani yake gyara musu kuskuren su da akidar yake ce mana waɗannan matakai ta takunu lil ammati dun al khassa illa man qala inna hadhihi al maqamat takunu lil ammati dun al khassa faqad ghaliza fi zalika duk wanda yake waɗannan matakai sun kasance ne ga mutane ga magari banda mutane na musamman yace to yayi kuskure cikin wannan in arada khuruj al khassati anha in yana nufin su mutanen da suke na musamman yan ajin tubarkalla ba su ba waɗannan matakai ya yace to wannan kuskure yake faɗa fa inna hadhihi la yakhruju anha mu'minun qatt waɗannan matakai babu wani mumini da zai fita daga gare su babu yadda za a yi mumini ya fita daga cikin waɗannan matakai wa inna ma yakhruju anha kafirun kafiri ne ke sauka daga waɗannan matakai kafiri ne za a same shi babu san Allah a zuciya ko a same shi ya hada san Allah da wani Allah ya fifita san wani Allah a zuciyarsa ko a same shi baya dogaro ga Allah ko a same shi ainihin baya tsantsanta addinin ka ga Allah kafiri shi ke fita daga cikin irin waɗannan matakan amma mu'mini ba zai iya fita daga cikin waɗannan matakai ko wasu daga cikin su ba yace wa inna ma yakhruju anha kafirun wa munafiq kafiri da munafiki sune ne suke barin waɗannan matakai وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه yake wasu daga cikin masu irin waccan da'awa sun yi wata magana irin wannan inda muka yi bayanin kuskuren su a cikin maganar da suka yi wa anna tafsira wa annahu tafsirun fi tahqiqi hadhihi al kuma wannan gajiyawa ce gazawa ne wajen tabbatar da waɗannan matakai min muddatin yake tun lokaci mai tsawo mun yi wannan bayani bi kalamin mafsuf da maganar da take shimfiɗaɗɗiya walaita hada mawdi'ahu ba anan ne za mu ƙara shimfiɗa wannan magana idan ka duba al-fatawa kubra na shaykhul islam ibn taymiyyah mujalladin ta na biyar yayi bayanin irin wannan bayani babbada a cikin fata al-fatawa kubra mujalladi na biyar shafi na 248 haka na a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na 242 nan ma yayi bayani akan wannan ya yi raddi akan waɗanda suke ɗaukan wasu ayyuka daga cikin ayyukan zuciya cewa waɗannan ayyuka ne na mutanen da suke gama gari amma ba mutanen da suke na musamman ba ibn taymiya ya musu raddi akan wannan ce walakin hadhihi al-maqamat yanqasimu an-nas fiha ila khususin wa uku yace to amma waɗannan makamai mutane suna kasuwa cikinta zuwa ga mutane waɗanda suke na musamman da mutanen da suke gama gari wato ana samun tafawu tazara tsakanin wane da wane dangane da tabbatar da waɗannan matakai kamar yadda ka sani dangane da imanin imani imani duk da cewa wajibi ne kowa ya yi imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira da littattafai da ainihin mala'iku da addara to wannan imani da sauran abubuwa da ubangiji ya shar'anta ya kuma wajen da imani da su mutane suna farkasuwa wani ya fi wani a cikin wannan imani din amma dole ne a sami mutum mumini idan har zai zama musulmi idan babu imanin wannan asalin imanin a zuciyarsa to ba musulmi bane to sai dai wani ya fi wani wani imanin sa ya fi na wani domin gwargwadon irin ka gwargwadon ka da ubangiji gwargwadon irin abin da zai haifar maka cikin zuciyarka na imani irin yadda ka san Allah wani ya san Allah sama da yadda ka sani saboda haka imaninsa babu shakka da ubangiji zai fi naka irin yadda ka san hukunce hukuncen shari'a wani ya sani sama da yadda ka sani babu shakka gwargwadon yadda zai yi aiki da wannan hukunce hukunci da ya sani kai baka san su ba gwargwadon yadda zai kara ka a cikin imani to haka nan a cikin waɗannan ayyuka su ma wanda su ma duk suna cikin a'malin qulubi wai kamar yadda yake bayani to a nan ma akwai mutanen da suke sun kai koli akwai kuma waɗanda suke ainihin a ƙasa ƙasa wato kamar tawakkali ba duka mutane suke daidai a cikin babin tawakkali ba wani tawakkalin ta yafi na wani sai dai a wajen bayanin wannan tawakkali akwai inda ake gurgun bayani wato gurguwar fassara ga ma'anar tawakkali wasu suna ɗaukan tawakkali da wata ma'ana daban wadda ba ita ce shari'a ta ainihin fassara tawakkali da shi ba kamar yadda za mu yi bayani ibnu taymiya yace ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم فللخاصة خاصها وللعامة عامها وتؤكد ولا مقامي mutane sun kasu akwai mutanen da suke na musamman wanda sun kai kololuwa akwai kuma waɗanda suke gama gari wanda ba su kai kololuwa ba amma dai sun yi tarayya cikin mukamin saboda haka waɗanda suke na musamman suna da matsayinsu na musamman haka nan waɗanda suke gama gari suna da matsayinsu na gama gari wato misali idan suka ɗauki tawakkali wato a tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cikin sahihaini manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa sahabbansa an nuna mun ranar gobe kiyama ga wani annabi nan ya zo wa sama'ahu ruhaitu tare da shi akwai ɗan jama'a tsirari da ba su kai goma ba ba su wuce tara ba sannan aka nuna mun wani annabi shi kuma ya zo wa ma'ahu rajulun aure rajulani tare da shi cikin waɗanda yake suke sun yi imani da shi ko ko mutum biyu ba sannan sun ma kushi fari an sawadin abin sannan sai aka nuna mun ainihin wata tawaga mai yawa dandazan jama'a kunzumin jama'a wanda sun taho na daga nesa ba irin sai ya zaci cewa annabi yake sai na zaci al'umma ta ce sai aka ce haza musa wa ashabu wannan annabi musa ne da mabiyansa sannan aka nuna mun wasu dandazo na jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aka ga mun cewa a cikin dandazon nan akwai sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab mutum dubu saba'in waɗanda za a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba da su ba za a tsaya binciken su ba da an zo kawai ina wani da wani ana kiran su daya bayan daya kawai ana cewa ku tafi aljanna babu maganar bincike kai waɗannan sun samu nasara to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sahabbai sai suka tsaya suna ta tattaunawa a julan su to su wane ne waɗannan wasu suka ce humul ladina sahibu rasulullah ko su ne waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbansa wasu suka ce a humul ladina wulidu fil islam wa lam ya'budu ghayra allah wanda aka haife su a musulunci ba su bauta ma wani Allah ba ba su san shirka ba kowa dai yake faɗa albarkacin bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito yake musu a'a hum alladhina la yastarquna wa la yaktawuna wa ala wa la yataqawwiruna wa ala rabbihim yatawakkaluna sune waɗanda ba sa neman a yi musu tofi lokacin da ba su da lafiya ba sa canfi da tsuntsaye ba sa lalas ma'ana ba sa neman magani bisa ga ubangijinsu kawai suke dogaro wannan ne ukasha ukasha ibn mihsan ya tashi yake ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum ya ma ma'aikin Allah ka roka mun Allah ya sanya ni cikin su annabi yake anta minhum kana kun ga wannan ya nuna ukasha ibn mihsan ukasha ibn mihsan wato dan aljanna ne sai wani ma ya yi zumbur ya tashi ya rasulullahi ni ma a sa ni cikin su manzo Allah ce sabaqa sabaqa biha ukasha ukasha ya riga ka saura kaga waɗannan tawakkalinsu ya kai matuƙa hatta magani wato ba sa sha in rashin lafiya ta same shi to ba za ka sun sha magani ba wanda zai sha magani to baya cikin shi to kaga a nan dai da ya a samu wanda wanda yake idan a cikin sahabbai ma a lokacin kawai ukashi aka nuna kaga abin zai dan yi wahala kaga waɗannan na musamman ne na musamman ne la yastarquna wala yastaruna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun bisa ga ubangiji kadai suke dogaro wani bawan Allah ya taɓa bugo min waya yake to shi yana son ya tabbaka wannan hadisi saboda haka baya ya daina yin wani abu na magani to kuma gashi yana so ya aure sabo da wani irin yan dabarun nan da ake yi za a yi sabon aure ya iya yi in ya yi ya fita na ce a ah, to kai da ba za ka yi abin nan ba ya ce ai kawai dai idan ya dan samu karfi na ce to so da aka ce ba sa magani kai yanzu daga kafa ma ba za ka yi ya wuce magani ba saboda ko dai ka haƙura da wannan ka dabba hadisin ko ka zama kamar mu kawai ka dawo layi yake shi ne zai ci gaba da gwadawa Allah ya ba shi sa'a to kaga ashe akwai wanda suke na koli a cikin tawakkalin ma ما ليس مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت والخاص لا ينادل عن نفسه su waɗanda suke cewa tawakkali aiki ne na gama gari ba aiki ne na ɗan abin da mutane na musamman ba abin da suke cewa wai shi tawakkali mutum yana yin gwagwarmaya ne don kansa saboda haka lokacin da kake tawakkali ma'ana kake roƙon Allah ya biya maka buƙatar ka iri kaza da kaza da kaza kaga kanka kake yi wa gwagwarmaya shi kuma mutumin da yake na musamman baya gwagwarmaya don kansa saboda haka kaga a yadda suka fassara tawakkali a matsayin gwagwarmaya ce don karantar mutum kenan mai tawakkali shine wanda baya gwagwarmaya don karan kansa suka ce tawakkali tunda shine komawa ga Allah da roƙonsa shi kadai ya biya maka bukata suka ce yin wannan ai kanka kake roƙawa saboda haka ka fita daga tsarin masu tawakkali shi mai tawakkali baya nema wa kansa komai wa falo suka ce almutawakkilu yatlubu bi tawakkulihi amran min al-umuri wai shi mai dogaro yana nemo wa kansa wani al'amari ne daga cikin al'amurra wato yana neman wa kansa samun wata bukata ce daga cikin bukatun duniya walarifu arifu yashhadu al umura mafrugan minha fala yatlubu shay'a to kuma masanin Allah wanda shine na musamman din suka ce shi yana hango al'amura to an gama da su gaba daya saboda haka baya neman komai wannan shi ne abinda suke kira a tauhid ko tauhidul khassa tauhidul khassa shi ne suke cewa Allah an an yushahida al-haqiqa aw an yashhada al-haqiqa fala yara faila illa Allah ya kai ga mataki na hakika don haka baya gane baya ganin mai aiwatar da wani abu sai a don haka su a su masu wannan aqida wannan aqida ce ta wasu daga cikin sufaye waɗanda suka zurfafa cikin sha'anin sufanci har ta kai su ga kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce al'amura gaba ɗaya ubangiji ya riga ya hukunta ya sanya komai yadda yake son shi saboda haka ya kaddara komai da komai na nan duniya da na can lahira suka ce don an gama komai da komai saboda haka kai bawa ba ka da wani abin da za ka nema zo a yi maka abin da dama aka yi za a yi maka an riga an rubuta shi saboda haka mai ne za ka yi kuma kaga sai dai ka zauna kawai idan kai dan aljanna ne ka shiga aljanna in mutum dan wuta ne ya shiga wuta amma maganar cewa yayi wani abu ko ya nemi wani abu duk ba ta ba kaga idan aka ɗauki wannan fassara aka ce shi ita ce tawakkali kaga an rushe addinin gaba ɗaya domin sai a daina bauta wa Allah mai sallah ya daina sallah a daina azumi a daina zakka a daina duk abin da yake Allah ya ce a yi a kauce wa al'amru wan nahyi al'amru wan nahyi gaba ɗaya a kauce masa kaga anan an kama turfar da shekin da mai yake turba ta a saba wa Allah a yi aiki da alfasha wacce ubangiji ya hana to suka ce ai tun da an riga an kaddara waɗannan abubuwa baya buƙatar a ce ka nemi a canza maka wani abu da annal umura masrugan minha shi yasa har ta kai wasu su ma suna ganin duk abin da mutum yake yi to abin da Allah yake so ya yi kenan in ya gan shi yana da'a to abin da Allah yake so ya gani tare da shi kenan in ya gan shi yana ma'asiya wannan abun Allah yake so ya gani tare da shi kaga a gurin su ba sa bambanta tsakanin abubuwan da Allah yuhibbuhu da abubuwan da ubangiji baya so ya karahu to a gurin su duk abin da ya wakana to fa huwa min min mahabbillahi subhanahu wa ta'ala kaga wannan fataki ubangiji ya nuna akwai abin da yake so akwai abin da baya so wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji baya yardewa eh, bayan sa bayan sa kafirci ubangiji baya yarda bayansa su zama kafirai to haka nan ubangiji ya kawata imani a zukatan wajen yana hufi kulubikum wa raha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ubangiji ya kawata imani a zukatan bayi ya kuma sanya musu tiyayyar kafirci a zuciyarsu da fasikanci da kangarewa kaga a nan yana son imani amma baya son kafirci baya son fasikanci da kangarewa kaga ashe akwai bambanci tsakanin wannan da wannan to a zo a ce dukkan abin da ya wakana daga mutum wannan shine muradun lahi to babu shakka wannan shine muradun lahi minhu babu shakka wannan rashin bambancewa ne tsakanin al'iradatu shar'iyya da al'iradatu qadariyya al'iradatu shar'iyya tace irada da ubangiji yake so da yake so a shar'anci wanda yake alaka da al'amur wan nahi al'iradatu abin nan qadariyya shi da abin da ya wakana da mashi'ar ubangiji ubangiji ya ga dama ya wakana ba lalle ba ne ya ta'allaka da abin da Allah yake so ba lalle ne ya ta'allaka da wannan ba zai iya ta'allaka da abin da Allah yake so zai kuma iya ta'allaka da abin da Allah baya so to mumini dole ya bambanci tsakanin al-irada shar'iyya da al-irada al-qadariyya dole ne ya bambanci tsakanin al-qada'ul shar'i da al-qada' al-qadari to wanda bai bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba to babu shakka kamarsa za ta zane zai fada cikin ainihin turba ta halaka to wasu kuma suna suranta tawakkali da surar da ainihin ba ita ce shari'a ta zo da ita ba a ce wato ainihin tawakkali shine gaba daya ka kaskaɗe riko da asbab ko riko da wasu asbab daga cikin al-asbab waɗanda suke ubangiji ya ta'allaka samun abu da su za mu ga al-Ghazali a cikin littafin Ihya Ulumuddin ya karkata asbab kaso wajen gida uku al-asbab al-yaqiniyya da al-asbab shubhu yaqiniyya da kuma al-asbab al-mawhuma al-asbab al-yaqiniyya sababin da yake na yaqini wanda ubangiji ya sanya samuwar musabbab tare da shi yaqinan kowa ya kasance da haka ya ce wannan dole ne kai riko da shi kuma bai isa ba dole ya faɗa haka ya ce kamar ci ga wanda yake jin yunwa ko sha ga wanda yake jin kishi ko mai neman ɗaya ya aure ya kusanci matarsa to dole ya faɗa haka ya iya cewa kana jin yunwa ci kana jin kishi sha? kana son ɗa karka yi aure dan in ya faɗa haka to babu wanda zai saurare shi dukkan wani mai hankali ya san abin da yake faɗa ba mai yiwuwa ba ne don ubangiji sunnarsa ta gudana ya aiwatar da waɗannan abubuwa tare da waɗannan abubuwa duk da cewa ƙadirun mai iko ne ya halitti ƙoshi ba tare da shi ba mai iko ne ya halitti kawar da kishi ba tare da sha ba mai iko ne ya halitti ya halitta ba tare da ainihin uwa ba ko ba tare da ainihin uba ba kamar halittar annabi adam da halittar hawa da kuma halittar annabi isa alaihi salam amma sunnatul lahi ghaliba wacce ta yi linjayi wacce take gudana a bayansa shine waɗannan abubuwa suna da alaka da waɗannan abubuwa shi yana da alaka da shi haka nan kawar da kishi yana da alaka da ta haka nan aure yana da alaka da ko samun ta yana da alaka da aure haka ubangiji ya gudanar dukkan wanda yake son ɗaya daga cikin waɗannan sai ya bi ta waɗannan hanyoyi idan ya kauce musu kuma yake yana son mutum da yana jin yunwa yana son ya ƙoshi amma ya zauna ya ce shi ba zai ci abinci ba a kawo masa abinci a ce ya ci ya ce ba zai ci ba ubangiji in ya so ya ƙoshi zai ƙosar da shi ko ya ce yana jin kishi a kawo masa abin sha ya ce ba zai sha ba ubangiji in ya so ya tabbatar masa da ai koshi daga wannan ciki din zai yi ba tare da ya sha ba ko ya yana son da amma kuma zai aure ba to mutumin da aka samu da irin wannan hali babu shakka mutane za su ce ya zauki ko kwakwalwarsa ta kwanci ba za a taɓa ɗaukar shi mai hankali ba saboda ka rabdul asbab kulliyan wannan la yasduru illa an al-majani la yasduru an al-uqala mai hankali ya gaba ɗaya ya kaure cewa asbab gaba ɗaya don haka shi kansa da zali ya sanya cikin waɗannan asbab ne da labun da minha ce saboda ya yakiniya to amma a dai wannan bayanin sai sai da ya dan saki hanya kaɗan Ya ce su wannan ci da sha ba tare da su koshi yake ba wannan kuma aqida ce ta mu'tazila ba aqida ce ta ahlus sunna ba tare da su koshi yake ba ce بل يخلق الله الشبع عندها لا بها يخلق الله الشبع والري عندها لا بها da kaga wannan ba akida ce ta ahlus sunna ba akida ahlus sunna ubangiji yana halittar wannan abin nan koshin ne tattare da abinci ba a cewa cin abincin daban kuma koshin daban ba a cewa shan ruwan daban kuma koshin daban a tattare ubangiji yake hada su don wannan ya zama sababin wannan kamar yadda saukar da ruwa a sama yakan zama sababi na fito da tsirrai kamar yadda Allah cewa an zanna bihin la sahaba ta zama sababi na saukar da ruwa girgije kenan Allah cewa an zanna bihin bihi ma wa akhrajna bihin min thamarat an zanna bihin ma ay bis sahaba bihi dinnan alba'u dinnan sabab sababi ba'u sababiyya da wannan girgije ubangiji ya saukar da ruwa sannan kuma da wannan ruwa ya fitar da tsirrai a shekinan ubangiji yana hada abubuwa yana hada asbab ma'a musabbibatina ba a cewa sabab daban zaman kansa yake ba ya da wani ba ya da wani tasiri da ubangiji ya halitta tare da shi a ce kamar misali wuta daban ko ne ko kuna kuma daban a ce wuta daban kuna daban a'a ubangiji ya halitta kuna tattare da wuta da zarar aka kunna wuta mutum ya sa hannu to zai ji kuna zai ji zafi zai ji ala to haka ubangiji ya hada wannan kamar yadda ya hada yunwa da matsakin yunwa din tattare da ita lokacin da kake yin yunwa zaka ji ala zafi da yunwa tattare da kai to haka ubangiji ya halice ya halice ya hada to amma da zafi da yazo bayani a nan sai ya dan saki layi ya kama wani hanya daban daban hanya ta ahlus sunna wanda alqur'ani yake nunawa sannan yake sababi na biyu shine wanda yake sababi wanda yake kusa da yaqini amma bai kai yaqini ba yake kusa yake da yaqini amma bai kai yaqini ba to shi ne sai misali yake kamar misali mutumin da zai yi tafiya sai ya yanki dokar daji inda babu mutum gaba ko baya ba tare da ya ɗebi guzuri ba na abinci ko abin sha ya kuma san tafiyar nan zai iya tafiyar wata ɗaya ko ko ƙasa da haka zai iya tafiyar cika ba tare da ya samu abinci ko abin sha ba sai da kawai ya sa kan shi ainihin ya kama gaba ya shiga jeji to kaga a nan akwai yiwuwar ya halaka tunda saharan nan ba ruwa a ciki babu abinci babu gani babu abin da zai ci rayu amma kuma ya yadda ya shiga ya ce zai yi tawakkul to kaga a nan shi ga zali abin da yake yake ya halatta ya halatta kawai ya ɗirka ya shiga ciki kuma in ya shiga ciki amma ya sa sharaɗi guda biyu shi sharaɗi na farko ya zama da zai iya jure wa yunwa ya yi wa kansa training zai yi sati guda ko sati biyu su cire sha ba sababi na biyu kuma ya kasance zai iya cin irin su ganyayyaki da ciyayi kamar yadda dabba ta ci na zamana zai iya cin kome ya samu to in ya cika waɗannan sharuɗa to kawai ya yi bismillah ya shiga yake to in yayi haka to wannan yana nuna tawakkalinsa ya kai matuƙa wanda zai iya yin haka tawakkalinsa ya kai matuƙa shar'ance wannan eh, ilqa'un nafsi ne fi tahluka jefa kai ne cikin halaka Allah madaukakin sarki ya hana wannan wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka mutumin da zai kama dokar daji ba tare da ya dauki muzuri ba babu abin sha tattare da shi kawai ya ce shi ya dogara ga Allah ubangiji shi ke bayarwa shi ke hanawa abinda ubangiji ya raba ya bashi yana nan a ajiye ko a dokar daji zai zo same shi wannan ba shi ne tawakkalin da shari'a take aika tawakkali shi ne ke ka ga asbab ka rike sabab in ka rike sabab to sai kuma ka ce ubangiji ka bani amma ka ce sabab ka kama akasinsa kuma ka ce ubangiji zai baka wannan ba kana son ka ainihin ka tafi kano haka za ka yi kudu ko kudu za ka yi ko daga katsina to sai kawai ka ɗirka ta ƙara yin arewa kuma ka ce sai ubangiji in ya so kai ta kano kawai za ka jinka a kano wannan ta fi kaba hanyar zuwa kano ga ta nan ka kama hanyar zuwa kano sai ka jinka a kano amma ka kama hanyar shiga nijar kuma ka ce ubangiji in ya ga dama zai kawo kano ta hanyar cikin nijar kaga wannan ba yi kore da asibar kuma wannan hauka ne ce to kaso na uku shi ne wanda suke asibar mu muhima ko mawhuma waɗanda ba ba na tabbas ba Ya ce ka tanbiri fi talab kotu ɗan dan dabaru wajen neman abinci fita kasuwa da kasa kayanka kana ainihin tallata kayanka kana kokarin a sai kayanka ce wannan asibar ne mu mawhuma don haka ba lalle ne ba lalle ne kai riko da su ba to shi yasa har ya fifi kama mutumin da zai zauna a gida baya sana'ar komai wai ubangiji idan ya so bashi zai bashi in ya in bai so bashi ba ko ya fita ya nema ba zai samu ba saboda komai an riga an karkata shi an raba shi ba zai taɓa samun sama da rabansa ba don haka rabon kwado baya hawa sama in ya hau ma zai faɗo don haka shi yana gida ba zai fita ba ka gama wanda ya saba koyarwa musulunci domin wanda zai yi haka zai dogara da kuma mutane su su bashi kaga ya ki dogaro ga Allah ya ce wai tawakkali ce kuma ya dogara da wasu ya dogara da mutane domin zai kira shi ma ga zanin cewa yi wai ko da ya zauna ai mutane za su sauke masa su bashi to haka ake su ai annabi cewa al-yadu al-ulya khairun min al yadu as ko kai ka bayar shi ba alkhairi ba a baka ba to kuma a ce wai falala ce mukali ne matsayi ne martaba ce daraja ce ka zauna sai an baka a ce wai ka kara samun matsayi ka zama babban wani kaga anan mai baka ya fi ka walittaka wanda zai baka ka zauna a masallaci ya fi ka walittaka to kaga duk wanda yana daga cikin guraren da gazali ya yi wa tawakkuli fassarar da ba ka fito ba ke tawakkali shine wanda duk abin da kuma ya shigo hannunka gaba ɗaya za ka tare yadda shi ba za ka aje komai ba in ka aje to ka fita daga cikin tsarin masu tsawon tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincin shekara ga iyalansa daga ba zai koya musu tawakkalin ba daga lokacin lokacin da aka buɗe khaibar fai'u da aka samu na khaibar da ganimar khaibar ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne yadda da li ahlihi quta sana bayan fatu khaibar sana sabi'a to kaga inda a ce wani matsayi ne da ake so mutum ya kai shi zai samu lada annabi sai ya kwadaitar da iyalansa ya nuna musu cewa su yi haƙuri kan ma'aji komai sai na abubakar lokacin da ya zama khalifa ya fita zai tafi kasuwa da yan abin da eh, rigunan sa zai je ya sayar sahabbai suka ce a ina za ka ya khalifatar musulmi ya khalifatar rasulillah yace zai tafi kasuwa ne ma iyalansa abinci suka ce to ai ba zai yi ba yanzu kana khalifa kuma a ka tafi kasuwa ka bar ka bar fadar mulki don haka ka zo za a yanka albashi a dinga biyanka to kaga a irin tunanin suka zaɓi wannan bai cika mutawakkili tun da zai tafi kasuwa dan shi al-tawakkul al-haqiqi a gurin su shine tarku tadbir kada ka ce zaka nema in ka nema kada ka in ka samu kuma kada ka ce zaka zaka ainihin alkin alkinta abin da ka samu kawai ka kashi kaga wannan mataki shi ya jawo aka yi ta samun yan zaman kashe wando da sunan addini sun baya sana'a baya neman na kansa <coughs> da sunan shi addini yake yi sai dai a bashi sun sai dai zauna ya ta wasu da kai wasu zakiri suna nan da yawa sun hauka ciwon wanda baya wata sana'a sai dai ya gari yana ta zagayawa da tarbi a wuri yana ihu wai jikin yake ana bashi ana bashi sadaka kuma mutane sun da cewa kamar shi ya fi su kusa da Allah ba su san cewa sun fi shi kusa da Allah ba don wannan abin da yake ba addini bane akwai wani sahabi da ya da aka kira shi zakir shi da taba jin wani sahabi zakir ba amma a ce wai akwai wani zakir duk cikin sa tarbi yana yawo gari gari da kaya dukun dukun ana ba shi sadaka to kaga wannan ya bar Allah ya koma kuma ya rike ainihin al-makhluqin ya rike bayan Allah maimakon ya rike ubangiji ya je ya nema ya dogara ga ubangiji ya sa ran ubangiji zai iya bashi kaga duk wanda yana daga cikin koyarwa wata take ta jawo wa musulmi a wasu lokuta masu baya har abokan gaban su suka zo suka wuce domin an koya wa musulmi cewa su zama ci ma zaune kas tashi su nemi na kansu kas ki ta'alluq bil asbab an ce wannan duniya ba ta su bace ta wasu su saboda haka suka tattara dukkan wani abin da zai samar wa dan adam ci gaba a rayuwarsa ya sauƙaƙe masa hatta shi a nan addini din da bautawa Allah din suka tattara suka wasa. ka duba Abu Hamid al-Ghazali Allah ya gafarta maka ka duba a cikin iya ulumuddin irin abubuwan da ya ta rubutawa a lokacin da yake rubuta irin waɗannan maganganu yake nuna cewa ka yanke daga dukkan sha'anin duniya ba kai ba harkar duniya ka je can cikin wani kogo ko cikin wani wata bukka ka taƙaita kawai cikin zikiri da abu ba ruwanka da harkar duniya a lokacin da yake wannan bayani ba a lokacin ne ake ta gwagwagwa da sirjiya da da kura da kiristoci salibiyya da suna bukatar suna kokarin su kwace baitul maqdis sun kwaci baitul maqdis ana kokarin kwato ta ta dawo hauzin musulmi to kaga a lokacin da ya kamata ya zaza musulmi su tashi su zama wani abu su yi ƙarfi kamar yadda Allah ke wa a iddo lahum mastafa'atun min quwwa wa zan riba tsayi turhibuna bihi adu wallahi wa adu maimakon ya zaga su kamar yadda Allah ke ya yi ayyuhan nabiyyu harrid al-mu'minina ala qital sai zama yana zaga su su je su bara a ihya ulumuddin gaba daya har ya gama rubuta littafin bai yi bayanin jihadi ba tare da cewa a lokacin ana kololuwar jihadi amma yana bayanin yadda za ka yi bara da na dubban yadda za ka zama mabaraci da sifofin da ya kamata mai bara ya zama yana da su. haka cikin irin wannan yanayi ya za a al'umma ta ci gaba da kowa ya daka ta tashi ya za a yi salibiyu da ba za su kwace duka kasashen musulmi ba ma yana kogonsa za a zo a same shi a datsa shi tunda ya ce a koma a yi saurin sai da jikirai ana dogaro da bara to wannan abin ya jawo wa musulmi a wani lokaci ta hallo sun ci baya kwarai kwarai kwarai da gaske maimakon su ci gaba wajen raya ainihin duniya kamar yadda Allah ce wala tansa nasibaka min ad-dunya su raya duniya ta yadda za ku samu kusantar ubangiji cikin cikin hali halin da yake mai sauki sai ya kasance an koya musu cewa su yanke daga abin nan an nuna musu cewa al'abdu majhur bawa mutum ne wanda yake tilasta shi ake inda yake tafiya musayyar ne la musayyar ba ya da zafi duk inda ya ganshi yana tafiya kawai nan nan aka su ubangiji so tura shi ubangiji bai sa masa wani zafi ba bai ba shi wani kasafus ba tare da cewa wannan ba ba koyarwa ce ta aqidar musulunci ba aqidar musulunci ta sanya wa dan adam wani sadar na mashi'a na ikhtiyar inna hadaina sabila illa shakira wa illa kafura ubangiji ya san cewa ya kaddara abubuwa amma yake qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun duk da cewa an kaddara abubuwa ubangiji ke ku aiki ku aiki amma a ce kada a motsa jiki kada a yi komai ya zama da ka daidaita daɗi da wahala yadda za ka sa kanka cikin wahala daɗi haka za ka sa kanka cikin wahala kana sami wannan ba daidai ba ne hatta kai wani ya tambayi abu ya bisani ya ta shi da ya ci kawowa ya ce wai abin da abu ya jidin bisani ya tambayi shi ce wanda ya tawakkali ne sai ya ce da shi tawakkali shi ne ka duba damanka da hagunka babu abin da kake gani sai kulamu da macizai ainihin da miyagun namun daji amma ba tare da ka samu ba wannan shi ne tawakkali sai abu ya zidin lissami sai ya ce ba laifi ka dan kusa amma tawakkali shine ka duba hannunka na dama ka ga 'yan aljanna suna ta antamawa cikin ni'imar Allah ka duba hannunka na hagu ka ga 'yan wuta ana ta musu azaba ba tare da kaga bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan ka ga ba bambanci tsakanin na 'yan aljanna da 'yan wuta shi ne tawakkali to kaga wannan wannan ba aqida ce ko musulunci a ce babu babu bambanci la tamyiza baina baina ahli jannati wa ahli nar la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar ashabul jannati humul faizun ba yadda za a yi su zama daya ubangiji ya fifita yan aljanna ya san ya su su masu nasara su ne masu jin daɗi amma wai idan har ka ji cewa wannan ya baka tsoro kuma ka yi sha'awar wancan to ka fita daga tsarin masu tawakkali yace idza harraka zalika sirraka faqad kharajta an jumlatil mutawakkilin idan ka ga 'yan aljanna a nan cikin ni'ima ka ga 'yan wuta a hagunka ainihin cikin azaba wannan ya sa zuciyarka ta motsa to ka fitar da cikin masu tawakkali haka wannan ai ba tsoron tawakkali bane kamar da musulunci ya zo da shi wannan wani tawakkali ne daban wanda babu yadda za a yi da tafi daidai da tsarin tawakkali ainihin a cikin koyarwar addinin musulunci to shine ibnu taymiya yake wa qalu suka ce al-mutawakkil yatlubu bi tawakkulihi amran min al-umuri shi ne tawakkali wai yana neman wani al'amari ne daga cikin al'amura da tawakkalin nan nata wal arif yashhadu yashhadu al-umura mafrugan minha shi kuma masanin Allah yana ganin al'amura an riga an gama da su fala ya tsulubu shay'an da haka baya neman komai sai qalu ibnu tayyiba yace to sai an samu ku da cewa amma al-awwal amma wancan magana ta farko da kuka faɗa fa inna at-tawakkul a'ammu min at-tawakkul fi masalih ad-din aw ad-dunya idan aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko aka ce tawakkali ana nufin neman addini abin da ya shafi addini kadai ba a kalmar tawakkuli ta kunshi neman abin da ya shafi addini da abin da ya shafi duniya duka kalmar tawakkuli ta kunshi ka dogara ga Allah wajen ya tsare maka imaninka ya tabbatar maka da imaninka ya ainihin ƙara maka imani a zuciya ya katange ka daga sabon Allah ya katange jin ta da ganinka da motsinka daga dukkan abin da Allah baya so wannan duk yana daga cikin tawakkali kaga wannan yana da alaka da sha'anin addini kuma tawakkali ne a nan ma haka nan kai tawakkali ga ubangiji wajen ya baka cin kada shanka ainihin kada ya sanya bukatar ka a hannun wani wannan ma tawakkali ne yana da kuma alaka da sha'aninka na sha'aninka na rayuwa ubangiji ya hore maka abin da zaka ka sha ba tare da ka ba ubangiji ya hore maka abin da zaka taimaka ma wasu masu bukatar taimako wannan dai yana daga cikin tawakkali don haka aka ce tawakkali ba ana nufin neman duniya kadai ba ko ana nufin neman lahira kadai ba ana nufin neman lahira ana nufin neman duniya duka shi da abin da ibn taymiya ke gaya su sun zace aka yi magana tawakkali ana nufin neman duniya kadai banda neman lahira a cikin sha'anin lahira din ai akwai tawakkali ya za a yi ka iya bauta wa Allah idan ubangiji bai agaza maka ba ya taimaka maka ya tabbatar maka da imani a zuciya haka za ka iya bauta wa Allah dan haka kaga nan ma kana buƙatar tawakkuli ke fa inna tawakkula fa inna al-mutawakkila أجار فإن المتوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته وزيادته يكتب da dogaro ga Allah yana dogaro ga Allah subhanahu ta'ala wajen gyara masa zuciyarsa ya gyara masa addinin ta ya tsare masa imanin ya kuma gyara masa imani wa hadha ahammu al-umuri waɗannan wadannan sune mafi muhimmancin al'amura a wajensa wa li hadha yunaji rabbahu fi kulli salatin bi qawli saboda haka bawan Allah na kwarai mai tawakkali yake ganawa da ubangijinsa a cikin kowace sallah yana ce maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka kaga ai hada bauta da neman taimakon Allah bauta wa Allah a cikin sha'anin addini da kuma neman taimakonsa a cikin sha'anin addini da na rayuwa duka waɗannan abubuwa biyu sai sun haɗu idan ya kasance kana bauta wa Allah amma ba tare da isti'anatu bihi ba wato kai bautar kawai ka sa a gaba amma baka neman ubangiji ya taimaka maka cikin bautar nan da zamana ka dawwama a kanta ka jajirce a kanta ba tare da kana neman taimakonsa ya nuna maka daidai a cikin bautar ba kada ka yi bauta da abin da yake Allah bai shar'anta ba ba tare da kana yin wannan ba kaga anan ka bar isti'ana ka kama hanyar bauta ita kadai a nan ne wani lokaci ake kauce hanya to haka nan ba tare da ka rike isti'ana ba ba tare da bauta ba wani har kullum kawai abin da yake tunani ya samu ubangiji ya ya hore masa ya zama mai ci mai akwai amma baya tunanin bauta wa Allah to kaga wannan ma shi ma ya tafi hanya saboda haka mutane dangane da wannan aya sun kasu gida uku ko hudu akwai wanda yake ya riƙi wato yana yashahidun rububiyya fakat yani shahidul isti'ana wa la har kullum maganar ubangiji ya taimaka masa yake baya maganar harkar bauta wa Allah ya abin da Allah yake za ka za ga wasu ma a irin wannan yanayi sun kama hanyar da ba ta Allah ba wajen neman abin da suke bukata sun saki layi sun kama hanyar ba ta Allah ba amma kuma suna nuna wa mutane su hanyar Allah suka kama sai daga an je gurin boka a ce an je gurin malami boka a kirawo shi malami saboda kawai a sa mutane su rudu a ce wa boka malami ke ai malamai suke masa addu'a kuma bokaye ne matsafa ne masu ta'amuli da aljanu masu kafircewa Allah ba za su yi maka ba za su yi mu'amala da kai ma sai sun sharɗanta maka abin da yake kafirci ne saban Allah ne ka yarda sannan su yi mu'amala da kai sannan su yi kokarin tunanin ya za su biya maka buƙatar ka kaga wannan shi a wurin sa ya kama bangaren wa iya na nasta'inu amma ya tafi na abu, wani kuma iyyaka na'budu din ya rike ya ya tafi na nasta'inu saboda haka shi a sa bautawa Allah shi kawai tsantsansa amma ba tare da yana dogaro da ubangiji ba cikin abin da yake da bautawa Allah saboda haka za ka same shi yana cikin bid'o'i ba domin bai koma ga ubangiji akan ya nuna masa abin da yake daidai ba bai dogara da ubangiji wajen ya tabbatar masa da wannan imanin nashi ba kaga anan shi ma ya tafi bangare guda ya rika daya akwai wanda yake zai rike duka biyu zai rika iyaka na wa iyaka nasta'in wanda shi ne ake bukata mumini ya kasance ya zama daga cikin masu wato waɗanda suke bin turbar iyaka na budu Allah suke bautawa sannan wa iyaka sa'in shi kadai suke neman taimakonsa a cikin bautar su da kuma cikin harkar rayuwarsu sai kuma ka suna hudu waɗanda ba sa cikin iyaka na budu ba sa cikin iyaka sa'in ba sa wannan ba sa wannan rasulun zunzurutun kafirai maƙiya Allah ba a bauta wa Allah ko ba a tunanin Allah a zuci ba a dogaro da Allah a cikin abin da yake na rayuwa ko a cikin abin da yake na addini Allah ya yi umarni ko kuma ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan aya a cikin abin da bawa yake karantawa a kowace sallah kama fi kaulihi kamar yadda Allah kuma yake cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta wa Allah ka dogara gare shi kaga dai ne take da iyaka na abudu wa iyaka na sai fa'budhu shine iyaka na abudu وتوكل عليه alaihi shine iyyaka nasta'in sannan wa qawluhu alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib kaga nan ga Allah kadai na dogara kuma ga Allah kadai nake komawa cikin al'amura kaga Allah kadai na dogara shine iyyaka na iya na abin da nasta'in sannan wa ilayhi unib al-inaba shine gaba daya abubuwan ka su ka ta'allaka su da ubangiji na ibada gaba ɗaya ya zama kana yin da ubangiji yake so kana tsantantar da kai gaba ga ubangiji kaga wannan shine iyaka na abu haka nan Allah ya ce qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata kaga anan ma ubangiji ya hana tsakanin dogaro ga Allah da kuma bauta wa Allah shi kadai da barin abin da Allah madaukakin sarki yake a bai to wannan shine abin da ubangiji ya faɗa wanda yake nuna cewa tawakkali ya kunshi waɗannan abubuwa duka fa huwa qad jama'a bayna al-ibadati wa tawakkul fi iddati mawadi ubangiji ya hada ya hada tsakanin ibada da tawakkali a gurare daban-daban kamar yadda yake a cikin waɗannan ayoyi li'anna hadaini yajma'ani ad-din kullahu kullahu domin waɗannan abubuwa ibada da tawakkali su haɗa hada addini gaba daya wani haza kala saboda haka wanda ya faɗa daga cikin magabata ya faɗi cewa inda ba jama'a al-kutub al-munassalata fil qur'an ubangiji madaukakin sarki ya haɗa dukkanin littattafai da aka saukar ya tattara ma'anonin gaba ɗaya ta a cikin alqur'ani wa jama'a illa alqur'ani fil mufassal kuma ilimin Alƙur'ani gaba ɗaya ubangiji ya tattare shi a cikin al-mufassal wato daga suratul hujurat zuwa suratul nas shine malamin su kira al-mufassal wa jama'a illa sun mufassal fi fatihatil kitab afwan al-mufassal ainihin ah, surorin nan guda bakwai surorin ɗaya daga suratul hujurat zuwa suratul nas suratul nas ya ake kira al-mufassal na wa jama'a ilma fatihatul kitabi fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan ubangiji ya tattara ilimin fatiha gaba daya a cikin iyyaka na'budu da kuma iyyaka nasta'in waɗannan su ne kalmomi guda biyu waɗanda suka kunshi addini gaba ɗaya kamar yadda ibn taymiya yake faɗa da ibn taymiya ya koro bayani a game da abin da ya shafi tawakkali da kuma yadda musulunci ya kirawo dukkan wani mumini ya zama mai tawakkali a cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu dakata a nan insha Allah kai a sati muna gaba za mu ci gaba da sauraron irin taymiya a cikin wannan bayani da yake mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yana kan bayani ne akan maganar da wasu shugabannin shi'a suke yi na cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama hajjin ban kwana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi ya sanar da jama'a sayidina ali zai gaje shi sai bai faɗa ba har ya je mararraba aka sake wa masa aiken sannan ya faɗa juma'a biyu kenan yau wannan dai ita ce tambayar kuma ya ce yana kalubalantar shi da shi yana kalubalantar malamai da su kawo masa koda da ikon hadisi ne wanda manzon Allah ya ce a yi zaben shugaba bayan ya yi wa fadi to Allah ya sauke kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a cikin littafin minhaj sunna fi radd ala shi'at al-imamiyyah al-qadariyya wato su shi'a har kullum idan za su yi maka hujja da abin da yake na ne abin da yake ruwaya ne to ba za su kawo gaskiya ba sai dai su yi maka karya in kuma za su baka kiyasi na hankali ne to za su yi wauta wanda kuma ilimi daman waɗannan hanyoyi su ne tsotsuwarsa ko dai abin da za a samu daga nakali daga mutumin da yake ko kuma tushen da yake na gaskiya ko kuma ainihin siyasi na hankali wanda hankali zai yarda da shi to duka waɗannan hanyoyi biyu ba su samu daidaito ba a gurin shi'a in za su baka labarin da abin da yake ruwaya ne za su baka na ƙarya in kuma za su baka abin da yake na hankali da to za su yi maka wauta ne kaga kenan babu ta inda za ka samu sahihin ilimi a wajen wannan abin da suke faɗa shi ne hadisin da zai kum hadisin rabi kum hadisi ne wanda wani bangaren ya inganta amma daga baya suka yi ta tsare-tsare a ciki da wasu labarurruka marasa kan gado wanda hankali ba zai taɓa yadda ba ba don komai wajen su yi amfani da wannan tsare-tsare wajen su zage sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin gadir khum gadir khum sunan guri bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hajjatul wada a kwana wato a a ran 18 ga watan zulhijja ya zo wannan gadir khum kafin an baro madina an baro maka kafin aiso madina a nan ya tsaya ya yi bayani to akwai hadisin da ya faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maula yayi wasiki da a rike alƙur'ani ya yi wasiki da a kyautata wa ahalin bai wanda ya tabbata a cikin littafin sunna sosai suka zama sun yi kare-kare a ciki tun daga sun ce tun daga wato wajen hudubarsa ta aikin hajji ya naɗa sayid na ali a matsayin khalifa suka kawo ayar ya ayyuhar rasulu بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكتي wannan aya ta sauka game da ainihin shugabancin ali wanda kuma dukkan malamai ijma'an abinda suke cewa wannan aya ba a lokacin su sauka amma ji a sun ɗauke ta sun da ita a wannan guri suka ce shugabancin ali ake cewa ya isar shi kuma manzon Allah sai da isar din ba sai da yayi tafiya sannan aka ya zo gajiyar kum sannan ya isar sai fa in lam taf'al fa ma gabbata risalata in har baka ce sayyidina ali shine wasiyi ba shine khalifa bayan ka to sakon da aka dora maka baka isar ba wato wai ubangiji yana masa barazana akan ya sanar da cewa sai da alkini zai zama khalifansa in ko bai yi haka ba to da aikin da ya a baya rufe fa ma ballasta risalata wanda kuma ita ayar mu a wajen mu tana maganar sakon da Allah ya ba wa annabi ne ka to kam idan ya boye to ya bai isar da sako ba wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin da ya hudu ba yake cewa ala hal ballak ala hal ballak allahumma fashhad a lokacin da ke gaya mutane shin ya isar ya isar ya isar ya ce wa ubangiji ka shaida haka annabi talata ya gaya mutane tun a wannan hudba cewa ya isar amma aka ce a'a bai isar ba to ya zai bai isar ba kuma zai dinga cewa mutane na isar kaga kamar suna tuhuma shi da ƙarya kenan ya ce wa mutane ya isar har ma yana ce Allah kai shaida kuma an ce a'a ya ɓoye maganar sai da ya zo ga dirhum ranar goma sha takwas ranar goma ga wata bai faɗa ba sai da aka ƙara kwana takwas bayan kuma da ya ce mutane na isa kaga tun daga nan zaka fahimci akwai hauka a cikin maganar ta a nan ba wai kawai suna tuhumar ahlus sunna ko sahabban manzo Allah bane hatta shi kansa manzo Allah din ana ganin ya to wa yake jin tsoro wa yake jin tsoro a lokacin ba zai faɗa ba sai da yazo wata mararraba wata mararraba kuma ga inda mutane gaba ɗaya an yi dandazo duk duniya a lokacin ana ana ana gindinta yana bayani to ya zo mararraba waɗanda ya bari a makka fa ga su zan da suke tare da shi ba zai gaya musu ba sai da ya baro ya fito garin makka an zo ya mararraba yan masar za su tafi yan sham za su tafi su ma ya ce to a za ya faɗa haka wannan ai sun mutuncin manzo Allah ne shi kansa wanda yake tsara gaskata maka maganar shi ibnu taymiya sannan abinda manzo Allah ya faɗa a hadisinsa Allahumma man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu wannan shi ne ya inganta duk da cewa shi ma akwai magana ta malamai akwai magana ta malamai akan inganci shi kansa wannan lafazin kamar imamu al-Bukhari da Ibrahim harbi cikin manyan malaman mu na hadisi su sun ce wannan ba bai inganta annabi bai faɗa nan ba haka in ka sa kafa ka shine ba kana da wasu malamai kamar irin su Bukhari da su inganta shi wasu sun inganta iya wannan lafazin kamar imamu Ahmad kamar kirmi sun haskana wannan ban kuntu maulahu fa Aliyu maula wanda na zama mashigincin sa masoyin sa to aliyu ma masoyin shi to wannan shi kadai ba shi ke nuna shugabanci ba domin akwai akwai maganar maula da alwali dole a bambanta tsakanin alwali a larabci shine shugaba annabi ba ta ban kuntu walihi fa aliyun walihi ba ko haka yake maulahu maula shine wanda zaka jibinta ya jibince ka shi ake cewa shi ake cewa maula a larabci ka jibince shi da soyayya ya jibince ka da soyayya sai an samu kuma abin daga bangare biyu ake samun muwalati ta ce kalmar muwalati fa'ala shi ta bangarori biyu ka so sai na shi ma ya so ka wanda kuma daman Allah madaukakin sarki ya ka soyayya tsakanin mu'mine gaba daya inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yusalluna salata wa yutuna zakata wa hum raji'un ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون هذا ubangiji ya sanya soyayya tsakanin mu'minai gaba daya yana daga cikin mu'minan da wajibi a so shi za ka ga wannan ba sai ke nuna duk wani mu'mini shugaban wani mu'mini bane fa in tabahara alaihi وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير wannan aya tana nuna cewa dukkan mala'iku da dukkan ah, dukkan ah, ah, mala'iku da sauran mu'mini dukkanin su shugabannin manzon Allah ne dan ce fa inna Allah maulahu wa jibril maulahu maulawa maula rasulillah wa wani mutumin mu'mini nabi ne sallallahu alaihi wasallam san annabi ne kuma annabi yana shi ne ma'anar ayar to yanda ka fassara maula da shugabanci sai ka fassara wannan ayar ma da cewa duk waɗannan shugabannin annabi ne duk duk kalma ɗaya ce maula maula saboda haka akwai jahiltar ita kanta luga din harkar larabci din da aka da aka yi magana da san shi ba domin wali daban maula daban amma ka ɗauka wali shine maula wanda ce man kuntu walihi ba sai man kuntu maulahu to aliyun maula wannan kuma dukkan mundu ne haka ya kamata su zama sai suka zo suka tsara wani abu a abin nan wai annabi yana ta fa innahu wasiyyi wa khalifati min ba'di wai manzo Allah ce shine wasiyyi na kuma shine khalifa ta a bayana اللهم وال من والاه واخذ وانصر من نصره واخذل من خذله ibn tabiya ce wannan tsarin shi ma bai inganta ba domin waƙi in tarihi yana nuna ba haka ba cewa wanda ya faɗa da sai ta aliya ubangiji ka karya shi wanda kuma ainihin ya taimaka mishi ka taimake shi wanda ya taimaka mishi ka wulakanta shi na lokacin da aka yi faɗa tsakanin mutanen sham da mutanen ali wanda mu ahlus sunna muna bayanin matsayin mu game da wannan abin da ya faru cewa gaskiya tana tattare da janibin sayyidina ali da da janibin mutanen kufu ba ya da mutanen ainihin eh, eh, sham ba wannan bayanai sun mun yi shi lokacin da muka karanta alwasiyatul kubra da mu ba ma tsoron mu fada gaskiya ba abin da ba abin da yake aqida mu babu takiya mu faɗar ta muke ba ma goyewa dan da aqida da zaka da ba za ta iya faduwa ba wannan ba aqida ba aqida ai ta kwana kwana ai ta alaqidi ba za a iya fito a faɗe ta ba a mu babu abin da ba za mu iya faɗa ba sai da in ba mu yarda da shi ba da ba to saboda haka a za ka gani lokacin da aka samu rashin fahimta rashin jituwa tsakanin bangarorin nan guda biyu a ƙarshen lamari suwa ya suka yi nasara mutanen kuma ko mutanen sham eh mutanen waye ya suka yi nasara mutanen sham ya ƙarshe khilafa a hannun wata koma ba banu umayya ba ba banu umayya sun suka cigaba da kalifanci ba ya aka yi inda a wuskan addu'a ya addu'ar annabi ba ta faduwa in ya ce unsur man nasara waqdul man qabalahu wa abi man adahu aka bata a ce mutanen sham ba su yi nasara amma kuma sun yi nasara kaga kenan annabi yayi wannan addu'a ba kariya aka yi sannan kuma waqdul man khazala me waqdul man khazala duk wanda bai fito ya zama ya taimaka masa a wannan rashin fito da wasu matsan ba ya ubangiji ka wulakanta shi mafi yawa daga cikin muhajirin wal ansar ba su fito sun shiga cikin rigimar ba To a yi riko da wasiƙin manzo sallallahu alaihi wasallam in aka samu rikici tsakanin musulmi biyu kada ka shiga irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Sa'id ibn Zaid irin su Abdullahi ibn Umar duk ba su shiga cikin rikicin ba umumul muhajirin manya manyan muhajirin duk ba su shiga ba Allah ya wulakanta su fi sabilillah Allah ya wulakanta su bai wulakanta su ba inda annabi ya yi addu'a wannan to da ba su faɗa ba tun da bai so sun taimaka masa ba kuma annabi ya ce duk wanda bai taimaka masa ya Allah ka ta shi da sun ta amma ba su ta ba ba su ta ba za mu ga a hannun su ubangiji ya bada nasara mutanen mutanen sham ba su ta ba sun yaki da kafirai a lokacin muawiya aka fara shiga jirgin ruwa aka fara fita ana kai hare-hare da jirgin ruwa kuma ana cin nasara a lokacin su aka bude Constantinople aka bude aka shigar da musulunci kogoro kasar cyprus a lokacin sai samu auya wanda annabi ya yi bayanin wannan mu'ujiza din da tabbata hadisin hadisin mafarkin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi to kaga da a ce ubangiji ya annabi yayi wannan addu'a da babu wani yaki da mutanen sham za su shiga da kafirai ba sai an yi nasara a kansu kamar Allah sai ta ba su nasara sai ta ba su nasara wanda yake nuna maka cewa wannan maganar cewa wai an yi wannan addu'a ƙarya yake da manzo Allah yi ta ba za ta faɗi ba saboda haka har kullum idan suka yi ƙare-ƙaren su za ka ga abubuwan da suke fito da ƙaryar ƙare-ƙaren da suke yi wai ma har aka ci gaba da cewa wai nan take bayan annabi ya gama bayani kamar fa wani wani tun na siyasa wai bayan an gama bayani abubakar ya zo masa congratulation umar ya zo masa congratulation suka ce shi ne shugaba daga baya kuma da aka koma bayan manzo Allah ya wafati sai su kawai suka juye abu sai kawai suka canza ra'ayi suka yi wa suka yi wa sai da ka duba wannan kuma ka zo ka ce musulmi na duniya gaba ɗaya sun haɗu an yi musu wannan huduba manzo Allah ya musu wannan huduba a ce da sayyidina Abubakar ko wasu mutum hudu tare da shi Abu Ubaida bin jarra a ce su hudu kawai sun murɗe abin kuma dukkan musulmi ke shuru su sa su ido kana tsammanin zai yi a wannan nan lokaci bayan ga abinda manzo Allah an ce ya faɗe shi karar gaban mu'minin a ce saura kawai sun zira ido mutum hudu sun murɗe abu ai ko irin wannan zaɓe da ake yi na je kana yi ka idan aka yi murɗe ai ana ga kirjiya ko ya ciki ko da ba za ta yi nasara ba ba haka yake faruwa ba wani imani ne gare su su masu kirjiyar to amma a ce sahabbai sun ka an kasa samun waɗanda za su taso a yi ɗan hayaniya a ce duk yi wa sayyidina alimu abinda abubakar mu baya su kira wasu khalifatu rasulillah to kaga wannan shi ke gaskata maganar annabi wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar saboda haka wannan shi ne abin da ya faru amma maganar cewa wai an tara mutane an ce an daga annan an ce shine shugaba daga baya kuma wata na abubakar da musulmi suka yi suka danne abu haka wannan duk tuhumar dimbin sahabbai ne gaba ɗaya ba ba wanda ka rage ba wanda ka bari duk gaba ɗaya ta adin sannan maganar da mai khilafa ta tabbata ai ahlus sunna suna da maganganu ahlus sunna suna da maganganu a game da da mai khilafar abubakar ta tabbata shin ta tabbata bin nafs ko ta tabbata bil ikhtiyar in ta tabbata bin nafs ta tabbata bin nafs al-jami ko bin nafs al-khas bil ishara ra'ayi ne ahlus sunna suke fada wasu ke ta tabbata bin nafs al-jami karara manzo Allah ya nuna cewa abubakar khalifan sa suna kawo hujjoji kamar irin hadisin matar da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaye shi wani abu yace ta dawo ta karba ce in na dawo ban same ka bai ce in ba ki same ba ki ce gun abubakar wanda yana nuna mata in ba shi yayi wa fatin abubakar shi ne a matsayin sa ta je gurin sa kaga wannan yana nuna shugabancin sa haka nan lokacin da yayi rashin lafiya yace ya himmatu laqad hamamtu an an unadi akhaki wa abaki yake jawo na Aisha فأكتب لهم أحدا أن يقول قائلا أو يتمنى متمنيا ويأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبدا ناسو إن شيء أجي أكاو أكراو عبد الرحمن ابن أبي بكر أكراو أبو بكر أولو تامس أهدي yarjejeniya daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata sanin halin da musulmi da matsayin da suka bawa abubakar yace ya san musulmi ba zai da kowa ba abubakar kuma ya ta faru duk gaba ɗaya sun masa mubaya a lokacin wanda ba ya ja a lokacin shine sa'ad ibn ubada shi kuma a lokacin yana son khilaf yana son shugabancin ne a bisa ka'idar minna amirun wa minkum amir ay min al-ansari amirun wa min al-muhajirin amir saboda ka a shi ta bangaren mutanen Madina sai na Abubakar kuma ya zama ta bangaren mutanen Makka wannan shi ya jawo amma ba wai rashin ganin cancanta sai na Abubakar ya zama shugaba ba to saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yadda mutane gaba ɗaya suka yarda da ɗabi'ar sayyidina Abubakar cewa sun yarda da sayyidina Abubakar babu yashi a lokacin sa don haka ne suka zaɓe shi na yake ba ma sai ya rubuta komai ba ba sai ya rubuta komai ba don haka wasu suna riko da wannan nassin da ire-iren su akan khilafancin sai na fukar ta bin nassin da wasu kuma malaman suna dan suka ce a abin nassin khafi ne idara ce ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu nuni amma ya san daga baya shi za su zaɓa da fito kalar ya nuna musu sannan shi'a da suke cewa bin nassin jali annabi ya faɗi sai na alifi ne shugaba a cikin shiyar akwai waɗanda su kuma suna ga abbas aka ce da 'ya'yansa shi'ar rawandiyar su abinda suke faɗa ke a suka yi abbas aka yi nasinsa sai shi da 'ya'yansa to kaga abin da ya zama kamaka ne amma abin da ya tabbata alqur'ani yana cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون da wannan sifa Allah ya sifanta almuhajiruna gaba daya Allah ya sifanta su da cewa humus sabiquna su ne masu gaskiya ba almuhajiruna ne suke kiran sayyidina Abubakar khalifata rasulullahi ba Allah ya ce gaskiya suke faɗa don haka maganar da suke yi na cewa shine khalifan manzo Allah shi gaskiya suka faɗa don Allah ya ce su ne masu gaskiya wannan aya sai da abubakar ya yi hujja da ita lokacin da yake gaya wa ansar cewa cikin quraishawa ya kamata a samu shugaba ya ce ko Allah ya sifanta ku ya kira ku al-muflihuna mun kuma Allah ya sifanta mu ya kira mu al-sadiquna kuma Allah ya ce duk mu'mini ya yi koyi da da abin nan da mai gaskiya Allah ya kira cewa duk mumini yi koyi da mai gaskiya wata sura yi cikin suratul tawbah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu ma'a sadiqin wa kunu ma as-sadiqin to mu kuma Allah ya sifanta mu da su cewa ulaika humus sadiqun don haka ku zama ku zama a bayan mu ku kuke bin mu saboda haka wannan shine da malaman sunna suka faɗa wasu sun ce ta tabbata bin nafsul jalil wasu sun ce ta tabbata bin nafsul qatil amma abin da yake akwai wanda shi ibn taymiya yake kai fulalatawa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi hannunka mai sanda ga mu'mine kuma ya san cewa ba za su taba zabar wani in ba abubakar saboda haka abubakar ya zama kare mata izina. babu wanda ya ja da shugabancinsa musulmi gaba ɗaya suka ijma akan shugabancinsa a cikin shekara biyu da yana shugabanci ka duba irin abin da ya tabbatar wanda zai na ɗaya daga cikin mu'ujizoji na musulunci a shekara biyu ya zo ya samu rikici na al waɗanda suka yi ridda kauyawa da shiga musulunci gaba ɗaya ba da mutanen musulama banu hanifa da suka yi tawaye su ma suka bi wani annabin ƙarya ya zo ya same su bisa ga wannan ga wasu sun ce ba za su ba da zakka ba ga jaishi usama wanda za a tura shi abin nan ya je yaƙi da rumawa daular da take ɗaya daga cikin dauloli biyu da suka fi kowace daula ƙarfi a duniya annabi ya bar wannan rinjina tana shin tafi ta bar madina ga musulmi suna buƙatar a kafa wata runduna wacce za ta tsaya ta tare madina a cikin dan kankanin lokaci cikin shekara biyu da yana abubakar a lokacin ya kai shekara 60 a duniya amma ya iya samar da wannan runduna aka aika wata runduna ta je sai yaƙi sai nasara kuma aka ainihin gama da waɗannan 'yan tawaye madina ta zama gari ne na aman gari na aminci aka tabbatar da adalci a cikin al'umma a cikin shekara wannan baya daga cikin mu'ujizatul islam mu'ujiza ta musulunci shekara biyu tijo ya iya tabbatar da wannan ya kafa daular da ta ci gaba da da shugabanci saboda haka wannan shi ne magana kuma maganganu akan irin wannan suna da yawa irin mutujin da su ake bayarwa a bisa a tuhumita habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suka fi kowa tsarki a kundin tarihi maganganu ne wanda ba su da kan gado kowa aka bari duk da hankali aka bari zai iya yakar waɗannan maganganu wanda yake cewa a gaya masa ingancin wannan hadisin ko bayani a game da wannan hadisin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مد اليه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح وجهه اخرجه الترمذي وله شواهد ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه عن ابي داود وغيره ومجموعها يكفي اي انه حديث حسن bisa ga alama wannan maganar ya kafo ta ne a ƙarshen littafin gurubul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani maganar magana a cikin kafo ta abinda hadisin ya ce manzo ya kasance idan ya miƙa hannunsa ya ɗaga hannunsa sama cikin addu'a baya dawo da su ya shafi fuskarsa tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yana da hadisai da suke goya masa baya daga ciki akwai hadisin ibn abbas a wajen abu dawud da wani in aka hada su za su iya hukunta cewa hadisi ne haka wannan magana ba ba daidai ba ce kuskure hadisin shafar fuska bayan an ɗaga hannu a shafar fuska bayan addu'a hadisi ne mai rauni kuma dukkan shawahidin da yake magana a kansu hadisai ne wa nan ruwayoyi ne wanda suke da rauni kwarai da gaske ruwaya mai rauni kwarai da gaske babu yadda za a shi wata ko ita a tashi ta samuwarta da rashin samuwarta duk dai ne a gurin malaman hadisi ba ka dukkanin hanyoyin gaba daya manakir ne hanyoyi ne wanda suke masu rauni kwarai da gaske don haka ba za su iya haɗuwa su tashi juna ba don haka malamai a wasu daga cikin malamai suke cewa wannan bai tabbata ba daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi addu'a a shafi fuska bai tabbata ba domin hadisan da suka zo akan wannan ba su tabbata ba don haka izurdin ibn abdul salam yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil ba mai shafa fuska ta bayan ya gama addu'a sai jahili ma'ana wanda bai san cewa hadisan ba su inganta ba ne zai yi wannan amma wanda ya sani ba zai yi ba ba haka wannan bai inganta ba ah, daga cikin malaman da suke magana akan wannan akwai ibnu arafa sai daga cikin malaman malikiya kuma sun faɗi wannan har ma suna kashi daga cikin ayyuka wanda suke makaruhai makaru haka bai tabbata ba cewa annabi ya addu'a yana shafa fuskarsa wasu za ga ba su shafa fuskarsa ba amma yana shafa kirjinsa to ban san me yasa ba wai dai ya shafa to me za ka shafa dole sai ka shafa to tun da ya daga to ba zai aje haka nan ba ba haka an ce ka a shafa fuska sai shafa kirji hadisin abu sa'id al-khudri kaga sun ka su ga duk da yake uzratul muslim ina ga sai ka sai mu hakura da tambayoyin nan duna wani lokaci ya tafi a malam abdullahi sai ka aje tambayoyin ta ci mai zuwa sai ka bani su don kara ta ansa wancan tambaya ta shi'a ta cinye mana lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada abin da muke kuskure Allah ya mana wa sallallahu alaihi wa ala